فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون حقيقه من سوّك wannan alqur'ani ta hanyar saukar da shi da harshenka na larabci ya kai wannan manzo ko sawa azantu